اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتزات مسلمتا daga ina kike daga ina unguwa ce ok burundi unguwa ce me sunanki sunanki bless grace grace ko grace grace ki nawa ashirin da biyu wani addini kike yi kina so ki musulunta da amincewarki ko wani matsa miki ya miki dole da yarda ki zan faɗi kalmomin da za ki yarda da su ki musulunta ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda kika ce na yadda na amince annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na amince na yadda babu abin bauta da gaskiya sai Allah kin yadda da haka kika ce kin yadda kin amince annabi Muhammadu bawan Allah ne manzan Allah ne kin yadda kika ce kin amince annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne amma ba dan Allah bane ba kuma Allah bane kin yadda da haka to kin zama musulma kina so a canza miki suna daga Grace ko a a akan Grace din wane suna kike so a canza miki Khadija ta ce sunanta a da Grace amma yanzu a masanya mata zuwa Khadija daga yau za a ci gaba da kiranki da suna Khadija akwai mata musulmi malamai waɗanda suke kula da ɓangaren waɗanda suka musulunta don haka za a haɗa ki da su su ne za su ci gaba da koya miki addinin musulunci muna fata khadija Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci yau muna goma ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da tara wanda ya zo ashirin da shida ga watan biyar dubu biyu da sha takwas muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi dai aya ta tamanin da tara na'am أعوذ billahi من الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا أن باءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ga wani ma zai musulunta daga ina kake kai ɗan adamawa ne wane yanki a cikin adamawa jumeta kana so ka musulunta shekararka nawa shekaranka ashirin da biyar kai kake so ka musulunta ko wani ne ya maka dole bisa amincewa ka da yardarka me sunanka ilaisha zan gaya maka kalmar shahada in ka amince ka musulunta ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan anna رسول wa وأن isa abdullahi wa rasuluhu ka ce daga yau na yadda bisa amincewa ta ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai ka yarda da haka ka ce na amince annabi Muhammadu bawan Allah ne manzan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da alƙur'ani ka yadda da wannan ka ce daga yau na amince annabi Isa ba Allah ba ne ba ɗan Allah ba ne bawan Allah ne manzan Allah ne ka yadda da wannan to kana so a canza ma suna ko a ci gaba da kiranka Elisha wani suna kake so a canza ma Muhammad ya ce maimakon a ci gaba da kiransa Ilaisha yanzu a dinga sa masa Muhammad ka ɗauko babban suna mai daraja sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama cikamakin annaba shugaban manzani ba a yi ba ba za a yi ba kamarsa sallallahu alaihi wasallam akwai 'yan kwamitinmu akwai ɓangaren malamai za ka je gurinsu yanzu za su gaya maka hukunce-hukuncen da suka hau kan wanda ya musulunta da abubuwan da za ka yi na yanzu yanzu da kuma abubuwan da za a koya maka su kaɗan kaɗan muna fata da mu da kai Allah ya tabbatar da mu a musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayyana mana halin banu Isra'ila na yadda suke gudun karɓar gaskiya da kuma kangare mata da yi mata tawaye Allah ta'ala ya ce walamma ja'ahum kitabun lokacin da littafi ya zo musu min indillahi wannan littafi an siffata shi da daga gurin Allah yake wane littafi ne ya zo musu daga gurin Allah shine alkur'ani mai girma wanda Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi kun ga an sumfanta littafin da cewa littafi ne kamar yadda ƙur'ani ana kiransa littafi ana kiransa ƙur'ani an kuma kira shi da sunaye da siffofi a cikin alƙur'ani wanda sun kai kusan hamsin da hudu wanda al'imamu suyuti ya kawo su a cikin al'itiƙan fi ulumil ƙur'an daga ciki akwai kitab su da wannan littafi mai daraja makatub ne rubutaccen littafi ne kuma Allah ya tsare shi ta hanya biyu ta hanyar haddace shi da mahaddata suka yi da kuma rubuta shi da marubuta suka yi a cikin karatun zaka ji an yi tiryan tiryan babu tintiɓe haka a wajen rubutun zaka ga an rubuta Qur'ani tiryan tiryan an shafari babu tintiɓe da wannan Allah ta'ala ya tsare alqur'ani ba ka da iko ka ƙara wani abu a wajen tilawa ba ka kuma da iko ka ƙara wani abu a wajen rubutu kuma littafi ne min indillahi daga wajen Allah tunda daga gurin Allah yake kaga maganar Allah ne subhanahu wa ta'ala kamar yadda wata aya ta tabbatar a cikin suratu bara'a wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah Allah ya kira wannan littafi kalam Allah maganar Allah ne sai Allah ya siffanta shi da siffa ta biyu yace musaddiƙun lima ma'akum yana mai gasgatawa lima ma'akum ga abin da yake tare da ku me ma'anan musaddiƙun lima ma'akum yana gasgata abin da ke tare da ku an fassara musaddiqun da ma'ana shi wannan littafi yana yin hukunci akan duk wani tabbataccen labari da tabbataccen hukunci da ba a canza ba a cikin attaura da injila cewa daga gurin Allah yake ko musaddiqul lima ma'akum wannan littafi yana gasgata abin da ke tare da ku na siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda aka faɗa a cikin littafin ku wannan yasa malamai suka ce abin da aka rawaito mana daga banu Isra'ila wanda suka jingina wa Allah iri uku ne, akwai abin da ya tabbata Allah ɗin ya faɗa, ta yaya muka gane haka, Shi shine dacewarsa da irin abin da ya zo a cikin alkur'ani kenan ƙur'ani ya ba da shaida wani ɓangare na maganganun da suka kawo sun yi daidai sun dace da abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani na biyu ɓangaren da suka ƙara ko suka jirkita ko suka rage wanda ƙur'ani ya tabbatar wannan ba daga gurin Allah yake ba wannan ɓangare shi sai mu yi watsi da shi ɓangare na uku abinda ƙur'ani bai ba da shaida akan gaskiyarsa ba kuma bai ba da shaida akan ƙaryarsa ba irin waɗannan labarai ba za mu ce ƙarya ba ne ba za mu ce gaskiya ba ne wannan mafi yawa ya fi zuwa akan sunayen abubuwan da ƙur'ani bai faɗi sunayensu ba misali guda goma daga cikin abubuwan da ƙur'ani ya kawo bai faɗi sunansu ba amma su ahlul kitabu sun musu suna to in mun ga dama za mu iya karɓar wannan sunan in mun ga dama kuma za mu iya watsi da wannan sunan gasgatawa ba dole ba ne ko ƙaryatawa ba dole ba ne daga ciki akwai sunan bishiyar da Allah ya hana annabi Adam kada ya ci wala ta ƙaraba hazihi shajarata an kira ta shajara amma wace irin bishiya ce kaga qur'ani bai bayanin cewa a cikin bishiyar nau'i kaza ba ce, amma su sun kawo alkama sun kawo inibi sun kawo sunayen abubuwa da dama to kaga anan sai mu ce ba za mu karɓi wannan labarin ba ba za mu ƙaryata shi ba saboda zai iya zama gaskiya ne zai iya zama ba gaskiya ba sannan abu na biyu sunan abun ba shi da amfani don da yana da amfani da Allah ya gaya mana sunan kawai abin da Allah yake so in ya sa doka akan komai a nisanci wannan abin da Allah ya sa doka a kansa sannan na biyu faƙul dribuhu bi da Allah ta'ala ya ce ma banu Isra'ila bayan an kashe wani mutum ana so a tantance a gano wanda ya kashe shi aka umarce su su yanka saniya bayan sun yanka saniyar a ƙarshe sai aka umarce su su ɗauki wani ɓangare a jikin wannan saniyar su daki wannan mataccen zai tashi to wannan ɓangaren ƙur'ani bai faɗi cewa ina aka ɗauka a jikin wannan saniya ba jelatta ce ta ne namanta ne ta ce harshenta ne ba a yi bayani ba so su sun yi bayani wasu su ce jela wasu ce harshe wasu ce kaza kaga a nan sai mu ce wannan labarin da kuka kawo ƙur'ani bai kawo shi ba ko bai ƙaryata shi ba ma iya karɓa ma iya ajiyewa misali asma'u tiyur waɗanda annabi ibrahim aka umarce shi cewa fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna ya'ti naka sa'aya waɗannan tsuntsaye guda hudu da Allah ya umarci annabi ibrahim ya dandake su ya mai da su curi hudu ya kira su za su rayu su zo masa suna da rai ya sunansu yake kaga su a littafinsu suna faɗa su ce gauraka su ce hankaka su ce zakara su ce ɗawusu to kaga mu ba za mu yadda da wannan labarin ba ko ba za mu karyata shi ba domin da sunayen suna da muhimmanci da an kawo su Alƙur'ani. haka nan aukan lazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushaha qala anna yuhyi hazihi allah ba'da mautiha wannan mutumin wane ne wasu su ce uzairu ne wasu ce a wani mutum ne yake mamaki akan kudura Allah cewa idan abu ya mutu ya lalace Allah zai iya tashinsa kamar yadda wannan alƙarya ya santa da rayayya ce amma yanzu ta ruguje sai ce anna yuhyi hazihi Allah ba'da mautiha ta yaya Allah zai raya wannan alƙarya bayan ta mutu fa amatahu Allah mi'ata amin shi ma sai Allah ya kashe shi ya shekara ɗari cir a mace sun a haya sannan Allah ya tashe shi ƙala kam labista to shekara ka nawa nan ƙala labisti yauman au ba da yaumin shekararsa ɗari fa amma yake cewa wai ko kwana ɗaya ko wuni ɗaya ko kwana ɗaya ko wuni ɗaya bai san shekararsa ɗari a gurin ba kaga wanda mutumin waye sannan asma'u ashabul kahfi Allah ya ambaci ashabul kahfi da karansu to meye sunansu kaga sunayensu su sun kawo amma mun qur'ani bai kawo mana ba haka nan imra'atul aziz wannan matar sarki da ta zo a kissar annabi yusuf alaihi salam ya sunanta su sun faɗi sunanta sun ce zulaika haka matar da ta zo a cikin kissar annabi sulaiman wa imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay wa laha arshun azim me sunanta mu ba a gaya mana a littafin mu ba amma su sun ce sunanta bilqis ko bulqis ko bilqis ko balqis sun faɗi sunanta su to irin waɗannan abubuwa suna nan da dama a cikin alƙur'ani wanda in kana duba tafsiri zaka ji ahalin kitabu an rawaito daga gare su to irin wannan shine ismin la tukadhibuhum wa la tusaddiquhum kada ku ƙaryata su kuma ya zama daga Allah ne kada ku gaskata su kuma ya zama daga gare su ne sai a rawaito a shiru amma abin da muka tabbatar cewa ya yi daidai da alkur'ani shine wa haddisu an bani eh, isra'ila wala haraj wanda ya daidai da littafinmu ba laifi mu hakaito kuma mu dangana musu wanda kuma ya saba littafinmu na abubuwan da za su faɗa cewa su ‘ya'yan Allah ne su kaza ne kaga wannan daga ji ka san daɗi ne da ƙari da kuma shafci faɗi irin nasu da haka Allah ta'ala yawa alƙur'aninsa siffofi guda biyu ya ce na farko min indillahi lokacin da littafi ya zo musu daga wajen Allah littafin yake musaddiqun lima ma'ahum yana mai gasgatawa lima ma'ahum ga abin da ke tare da su na attaura da injila da zabura wanda ba su canza ba wa kanu min qabalu sun kasance kafin zuwan alqur'ani ko kafin saukar da alqur'ani ko kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yastaftihuna suna neman taimako suna neman nasara alallazina kafaru akan waɗanda suka kafirta ma'ana suna cewa ko suna ba da labari kamar da al'imamu ɗabari ya rawaito daga abdullahi ɗan abbas da ya ce wa kanu wa kanu min ƙabalu yastaftihuna alal lazina kafaru sun kasance ga kafin zuwan alkur'ani suna neman taimako da nasara akan waɗanda suka kafurta ay yastansiruna bi khuruji muhammadin sallallahu alaihi wasallama ala mushrikil arab suna neman suna gaya musu cewa tunda kuna yin yaƙi da mu kuna yin nasara a kanmu ausu da khazraj to mu ma ana nan za a aiko mana annabi za mu bi wannan annabin za mu ƙarfi za mu daraja za mu yaƙi da ku za mu nasara a kanku duk wannan an faɗa a cikin littafinsu su kuma waɗanda ake faɗa da su ɗin su aus da khazraj din wanda suke faɗa da banu kainuka din da banu nadir sai ya zama da manzon Allah ya bayyana sai suka je madina suka haɗu da shi a aqaba suka ƙulla yarjejeniya suka musulunta a makka sannan suka zo suka yi aqaba saniya suka ƙara ƙulla yarjejeniya cewa sun karɓi musulunci sai suka zo suke gaya wa yahudawa kun ce mana annabi zai bayyana kun gaya mana siffofinsa da kamanninsa da ma sunansa a cikin littafinku to wannan annabin ya bayyana mun je mun musulunta da yahudu suka ji haka cewa ya bayyana a cikin larabawa ya bayyana daga zuriyar annabi isma'ila ɗan annabi ibrahim ba daga zuriyar annabi ishaq ɗan annabi ibrahim ba sai suka hasada ta kama su sai suka ce ba shi ba ne kamannin da aka faɗa a littafinmu ba nasa ba ne sunan ma da aka faɗa a littafinmu ba kai ba ma shi ba ne kawai suka ƙaryata saboda dalilan da Allah zai gaya mana waɗanda suka kafa na ƙarya a gaba Allah ta'ala ya ce wa kanu min qabalu sun kasance kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yastaftihuna ala allazina kafaru suna neman nasara a kan waɗanda suka kafurta falamma ja'ahum ma arafu lokacin da abin da suka sani ɗin nan a cikin littafinsu ya zo musu kafaru bihi sai suka kafurce da shi sai Allah ya ce fala'natullahi tsinuwar Allah ta tabbata alal kafirina abusa waɗanda suka kafirce kuwa Da masu waye suka kafirce su ne Allah ya maimaita kalman kafircewan so biyu domin ya gaya mana dalilin da yasa ya la'ance su da sai a ce falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi alaihim amma sai Allah ya sake maimaita dalilin da yasa ya la'ance su saboda sun ga gaskiya suka take ta sun ga gaskiya suka ƙibinta sun ga gaskiya suka ƙi aiki da ita duk wanda ya ga gaskiya ya ƙi ɗauka saboda wanda ya faɗa ba ɗan ƙungiyarsu ba ne to ya yi kama da yahudu duk wanda ya ga gaskiya ya ƙi ɗauka saboda wanda ya faɗa ba ɗan ɗariƙarsu ba ne shi ma ya yi kama da yahudu duk wanda ya ga gaskiya ta fito daga bakin wani ya ƙi ɗauka saboda wanda ya faɗan ba ɗan ƙabilarsu ba ne to ya yi kama da yahudu duk wanda ya ji gaskiya a bakin wani ya ƙi ɗauka saboda wanda ya faɗa ɗin ya girme shi shi to ya yi kama da yahudu duk wanda ya ga gaskiya ya ƙi ɗauka saboda wanda ya faɗa ɗin ɗansa ne ko wanda ya faɗa ɗin matarsa ce ko ƙaninsa ne ko ƙasa da shi yake ya ƙi ɗauka to ya yi kama da yahudu domin Yahudi sun ga gaskiya sun santa amma dalilin da ya sa suka ƙi karɓarta wai saboda wanda ya faɗe ta ba ɗan ƙabilarsu ba ne wanda ya faɗe ta ba shi suke so a ba annabta ba kai ka ce su a su annabtan ma su za su gaya wa Allah wanda ya kamata ya bawa wanda dama yana cikin abin da kafirai suka yi ta yi kamar yadda Allah ya gaya mana wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim wai suka ce da a ce wannan littafin ba Muhammadu aka saukarwa ba wasu ɗayan biyu ne daga cikin wasu shahararrun attajirai dattijai na gari ɗaya a ɗa'if ɗaya a makka to da ɗaya daga cikinsu aka zaɓa tun da dama mun san shekarunsu mun san girmansu mun san dattijansu dattijantakarsu mun san kuɗinsu mun san manyan mutane ne to da su aka ce an ɗau annabi a cikin ɗayan nan da sai mu bi haka ake yin annabta dimokuraɗiyya ce da za a ce mutane su zaɓa an gaya muku in za a zaɓa annabi bugawa ake a fasta ai takara a ce wannan yana takarar zama annabi ya zo ya yi kamfen ai zaɓen delegate haka ake yin annabta ai primary election zaben annabta kai tsaye ne daga wajen Allah inna Allah hastafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana alal alamina Allahu yastafi minan mala'ikatu rusulan wa minan nas Allahu ya'lamu haisu yaj'alu risalatahu Allah shi ya ga inda ya ga ya dace ya saka annabtarsa ba wanda ya isa ya hana shi wa rabbuka yakhluqu ya yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara haka Allah ta'ala shi yake zaɓin annabi ya ba bashi annabta in an bi shi a shiga aljanna in ba a bi shi ba a shiga wuta ya rage ma mutane amma ba za a ba ku dama a ce ku ku zaɓi annabi da kanku ba domin rigima za a yi sai zama 'yan takara sun yawa maƙaryata ma sun shiga amma Allah ya ce ni kaɗai zan yi zaɓen kuma a bi zaɓi na a zauna lafiya Allah ce ahum ya ƙasimuna rahmata rabbika wai su suke raba rahamar Allah na hannu ƙasamna bainahum ma'ishatahum Allah ce rayuwarsu ma a rayuwar duniya ni na raba musu wani mai kuɗi wani talaka wani mai arziki wani mara arziki wani mai mulki wani malami wani ɗan kasuwa wani baki wani fari wani dogo wani gajere wani wada wani wani wada, wani mai ƙiba, wani tsila haka za a yi ta rayuwa ba wanda ya sai ya canza wannan in ba Allah ba haka Allah ta'ala ya zargi yahudu da cewa falan ma ja'ahum ma arafu da abin da suka sani ya zo musu Ya ya'rifunahu kama na abna'ahum suna gane manzon Allah yadda suke gane ‘ya'yansu a cikin taro, amma saboda girman kai, saboda hassada suka ƙi, yastansiruna bi khuruji Muhammadin sallallahu Alaihi ala mushrikil Arab, ya'ani bi zalika ahlul kitab, falamma bu'isa ba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallama wa ra'auhu min ghairihim kafaru bihi wa hasaduhu lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama suka ga ba ba Yahude ba ne, ba ɗaya daga cikinsu ba ne, ba kabilarsu ba ce, kawai sai suka kafirce suka yi hassada. Amma da Imam ɗabar ya rawaito daga Abdullahi ɗan Abbas, daga Malam Qatada, daga Aliyu Azdi, daga abul aliya daga malam suddi da malam ibnu jiraij shine yake nuna cewa wannan kissa tana da alaka da wannan aya cewa wato wannan eh, yastaftihuna din ana nufin yastamsiruna suna neman taimako akan kafirai cewa idan Allah ya aiko annabi za mu haɗu da shi mu yaƙe ku mai nasara a kanku domin sun san annabawa su Allah yake ba wa nasara wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa inna jundana lahumul ghalibun kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli kun ga Allah mai ƙarfi ne al'aziz. Wannan ya yasa ba su bi Allah ta'ala ba don haka Allah ta'ala ya saukan musu da tsinuwa Allah ya la'anci Yahuda Alƙur'ani so hamsin da biyu, amma Nasara so uku Allah ya la'ance su, su ka saboda yawan saɓansu da yawan laifinsu a gurare daban-daban a cikin alkur'ani har guri hamsin da biyu Allah yana ce musu tsinannu to ko so ɗaya Allah ya ce maka tsinanne ai akwai matsala babba balle a ce har guri hamsin da biyu Allah yana la'antar su saboda wasu to shine Allah ta'ala ya ce fala'anatullahi alal kafirin kamar mun ce Allah me yasa ka la'ance su sai ce li kufrihim ko ala kufrihim an faɗi dalili iza ulika hukumu alal ala al-wasf yadullu ala illiyati zalika wasfi idan aka gina hukunci akan wata sifa to yana nuna tasirin sifar akan hukuncin kenan kamar la'anatullahi ala al-kafirina li kufrihim tsinuwa Allah ta tabbata akan kafirai dan suna kafiran da za su tuba su daina kafurci, to sai a janye wannan tsinuwa daga kansu domin dalilin tsinuwar shine kafirci to yanzu Allah ya ce alal kafiri na bai ce akan wane da wane ba shine malamai suke tattaunawa ƙarƙashin wannan aya shin ya halatta ka kalli wani mutum ka ce Allah ya tsine masa ko musulmi ne ko kafiri ya halatta ya halatta aka ce idan kafiri yana da rai kace Allah ya tsine ma to ya musulunta fa in kuma ya mutu ai dama kuma ya mutu la ne. me amfanin kuma a ɗaura abin ko a ɓata igiya kaga ya riga in ya mutu kafiri me amfanin la'antarsa tunda ya riga ya mutu idan kuma yana da rai ta yi yiwa ya shiryu kamar yadda akwai wasu daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya la'ance su kuma Allah ta'ala ce laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha' innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sai ga su wasu daga cikin su Allah ya shirye su sun zo sun musulunta to shaka la'anul muayyan ka ware wani mutum kana la'antarsa baya cikin koyawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da musulunci amma za ka iya tsinuwa akan sifa akan sifa mafi yawan hadisai da suka zo da tsinuwa akan aiki suke tsinuwa ba akan mutum ba la'anallahu akilar riba kaga ba a ce wane ko wane ko wane ba la'anallahu alwasila wal mustawsila la'anallahu man gayyara manar ard la'anallahu man la'ana walidayhi la'anallahu man gayyara tukhamal ard la'anallahu man awa muhdisan aw ahdasa fiha hadathan kun ga wannan duk akan aiki tsinuwar take zuwa kenan aikin nan shi ne in ka tuba sai a janya wannan tsinuwar amma in ka ce wane ka kama sunan mutum ka nuna shi da ɗan yatsa ka ce Allah ya tsine ma wannan baya cikin sunna kenan ka ga masu la'antar mutane ko ka la'anci ɗanka ko ka la'anci matarka ko ka la'anci maƙocinka da masu saurin tsinuwa da an taba su Allah ya tsine Allah ya tsine wannan ba sa kan koyawa annabi sallallahu alaihi wasallama shi laysa bil'an manzan yace laysa almu'minu bil'an mumini bai zamo mai yawan la'anan mutane ba da yawan tsinuwa ba in shari'a ce ta la'anci wani aiki sai ka hakaito la'anar da aka yi akan aikin in mutum ya daina aikin kaga la'anar ta sauka a kansa baka ce wane dan gidan wane kake nufi ba la'anallahu al-khamra sharibal khamri la'anallahu har aka la'anci abu goma akan giya sai ka hakaito hadisin ba za ka nuna ce to kai tunda ka sha kai nake nufin kai ne kaza ba a'a sai ka ce Allah an ci mai shan giya ka daina ka ganye daina shikenan amma an kace kai din Allah an ce ka to wannan shine la'anil muayyan wanda yana daga cikin abin da malamai suka ja kunnen mu akai to amma za ka iya tsine wa mutum a kan aikin da yake yi ka ce Allah ya la'anci kafirai Allah ya la'anci kaza in mutum kuma ya mutu to kaga zagin matacce ko ba shi da wani amfani in ko bai mutu ba to kai masa addu'a shirya ko kuma la'anarka ba za ta hana shi kuma Allah ya shiryar da shi ba bi'isa mashtarau bihi anfusahum Allah ya ce bi'isa tir akwai ni'ima akwai bi'isa wannan fi'ilun ne lizzam wancan kuma lil madahi in za a yaba abu sai a ce ni'ima in za a kuma kushe abu ai tir da shi ai yanyanyan da shi sai a kawo bi'isa tir irin tsakin nan da ake a ce tir da wane to shi ne ma'anan bi'isa to Allah ya ce bi'isa ma tir da abin abinda ishtarau bihi anfusahum suka musanya kansu da shi suka siyar da kansu bihi wato suka musanya kansu suka rayuwarsu gaba ɗaya da makomarsu ta lahira suka karɓi ɗan wani abu suka musanya ta da shi to tir da wannan abun ko menene komai girmansa komai kankantarsa a ce ya hana ka shiga aljanna to tir da wannan abun to shine me sai Allah ce an yakfuru bima anzalallah wannan abin da suka musanya kansu da shi suka sai da kansu da shi suka zaɓe shi akan kansu shine an yakfuru wannan an ce masdariya in an yi tawilinsa sai ya koma kufuruhum bima anzalallahu bagayan shine kafircewarsu wannan abin da suka musanya kansu da shi shine kafircewarsu bima anzalallahu bagayan shine sun kafircewa abin da Allah ya saukar sai aka faɗi maf'ulin li ajalihi bagayan kawai dan hassada dan albagyu asalinsa shine zalunci da shishigi da ƙetare iyaka wajen cin mutuncin wani ko kuma kangarewa gaskiya shine asalin bagayu yasa wasu malamai suka fassara shi da cewa tunda yahuda aka jinginawa sai suka fassara shi da hassada bagayan malam ya ce hasadan wa ma'anar kalam kafaru bagayan sun kafirce saboda hassada li'anna zalallahu al-fadla 'ala an-nabi saboda Allah ya saukar da wata daraja ita ce annabta da manzanci da ƙur'ani akan manzon Allah su ko ba sa so a aiko manzon Allah me yasa malam qatadata ya fassara wannan da hasadan al'asalin bagayu a ammu min al-Hassan? al-hasad zaka iya mutum bagayu da hasada zaka iya yin bagayu ba hasada amma sai ya fassara bagayu da hasada saboda shi hasada sababi ne na bagayu din ko bagayu yana jawo hassada din ko hassada tana jawo bagayu din shi sa aka ce abu uku in ya haɗu da abu uku ba a warkewa idan talauci ya haɗu da lalaci mutum ne malalaci sai kuma talauci ya hau kansa na'am <laughs> kaga talauci ya samu gurin zama dama an ce wa talauci ina ka sauka yace a gidan malalaci mai kwazo kuwa kaga yana ta kokari ya nema amma shi malalaci ne kuma sai talauci ya same shi to wannan yana da wahalar rabuwa na biyu idan ciwo ya haɗu da tsufa an tsufa sai ga ciwo to wannan tsufa ya taɓa ciwo ciwo ya taɓa tsufa in an tashi wannan yau sai sabo ya zo in an tashi wannan sai wani ya zo saboda haka tsufa in ya haɗu da ciwo fa ba a warkewa gaba ɗaya sannan hassada sai ta haɗu da ƙiyayya mutum ne dama yana yana maka hassada kuma sai ta haɗu da mai ƙinka ne kuma sai ga bari ya ma hassada kaga ai matsala ta faru ga ƙiyayya ga hassada dama ba ka son mutum sai kuma Allah ya ba shi wani abu sai hassada ta shigo to da ƙiyayya can da hassada can suka haɗu da wuya a warke to su yahudu ƙiyayya ce da hassada ta shiga jikinsu don haka ba za su taɓa warkewa ba shi yasa ba sa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da duk wani abu da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na addininsa sai sun yi yunkurin ɓata shi shi yasa ya ce sun yi hassada an yakfuru bima anzalallah shine wasu da abin da Allah ya saukar kun ga sai Allah ya ce ma littafin ba ma na Muhammadu bane nasa ne shi ya bawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun da haka qur'anin nan na Allah ne idan mutum ya bi to ya kafurce wa Allah an yunazzila Allah saboda sun ki Allah ya saukar min fadlihi alfadlu a nan an fassara ta da annabta zalika fadlullah yu'tihi man yasha wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima daka wannan falalar Allah shine annabta da manzanci da fifiko da Allah ya bawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to su ba sa son an yunazzilallahu Allah ya saukar min fadlihi daga falalarsa ala a ya sha'u wanda ya ga dama min ibadihi daga bayinsa bambancin yuhibbu da ya sha'u yuhibbu shine wanda yake so ya sha'u kuma wanda ya ga dama da Allah ta'ala yana ganin dama kuma yana so duka waɗannan uba ne na Allah ta'ala ya ga dama kuma ya so da haka anan sai a haɗa ganin damar da son baki ɗaya Allah ya ga damar ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzanci kuma yana son sa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara su ba su za su zabi ba fa ba'u to saboda waɗannan laifuffuka da suka aikata ga su a jere sai suka juyo sai suka komo sai suka dawo shine ma'anan ba'a fa ba'u bi ghadabin suka dawo da fushi ala gababin a bisa wani fushin kuma da can akwai fushi a kansu na wasu laifuffuka da suka aikata to sai kuma suka ƙara aikata wani sabon laifi sai aka yi musu faba'u bi gababin ala bi ma'ana ma'a gababin suka dawo da fushi a bisa wani ƙarin fushi Allah ta'ala ya gaya mana irin laifuffukan da suka yi wanda suka jawo Allah ya fushi da su daga ciki sun ce sami'ina wa asaina me ake so su ce sami'ina wa ata'ana sai suka ce sami'ina wa asaina mun ji kuma mun ƙi mu bi sannan na biyu ittikhazihum al-ijla sun riƙi ɗan maraƙi ma abu dan suka bauta wannan dai ɗan maraki din nan da ake bauta masa a indiya to su ma sun bauta wa saniya da sa da dan maraki abinda yake nama ɗinnan. sannan na uku ƙalu arinallaha jaharatan sun ce sai an nuna musu Allah a fili sannan na hudu fabaddalan allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum waɗanda suka azzalimai suka musanya faɗar da ba ita muka gaya musu ba sannan na biyar suka ce lan nasbira ala ta'amin wahid ba za mu yi haƙuri da cin abinci kala ɗaya kullum ba na shida yuharrifuna al-kalima min ba'd mawadi'ihi suna caccanza maganganu daga gurin da aka ajiye su sannan na bakwai sun matawallaitum min ba'di zalika wato kuka ba da baya bayan an muku bayanin shari'a dalla dalla da abin da Allah yake so yi ayi falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirina in banda falala Allah akan ku da rahamansa da kun tabbata cikin taɓaɓɓu sannan na takwas wa ya ƙatuluna nabiyina bi ghairi haƙƙin suna kashe annabawa ba da haƙƙi ba sannan na tara wa ya ƙatuluna allazina ya amuruna bil minan nas suna kashe waɗanda suke umarni da adalci daga cikin mutane na goma wa ƙalu yadullahi maghalulatan gullat aidihim wa lu'inu bima qalu sun ce hannun Allah kambalalle ne an kambale hannayensu kuma an tsine musu albarka saboda abin da suka faɗa na goma sha ɗaya suka ce inna allaha faƙirun wa nahanu aghniya Allah talaka ne mu ne masu wadata sanaktubu ma ƙalu. Allah ce za mu rubuta abin da suka faɗa na sha biyu wa ƙalulanta lan tamassana naru illa ayyaman ma'aduda. suka ce wuta ba za ta taɓa mu ba sai 'yan kwanaki kaɗan alhalin ba su da wani rubutacciyar magana a kan haka sannan na goma sha uku wa ƙalu nahanu abuna'ullahi wa ahibba'uhu suka ce mu ne 'ya'yan Allah mu Allah ya fi so na goma sha hudu suka ce kunu hudan au nasara ta hatadu wai ku zama yahudu ko ku zama nasara in ji nasara wai shi ne za ku shirya na goma sha biyar suka ce ya Musa in na inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fazhab anta wa in na inna na ƙa'iduna. suka ce ya Musa mu ba za mu taɓa shiga wannan gari ba har abada mutukar waɗannan suna ciki ka tafi kai da Allah ku yaƙi mu muna nan ba inda za mu muna zaune a nan na goma sha shida wa ƙaulihin alamar yama buhutanan azima da kuma kiran ƙarya da suka wa na Maryam suka ce ma kana abu kimra a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya suka yi mata shagube suka yi mata jirwaye mai kama da wanka suka yi mata ƙage cewa ta yi zina wa qulna lahum la ta'du fi sabti Allah ya ce muka ce musu ka ku yi shishigi ku ƙetare iyaka akan dokar da aka kafa muku ranar asabar Allah ya ce fa bima naqadhim mithaqahum saboda yawan warware alƙauransu wa kufrihim bi ayatillah da wasu da ayoyin Allah wa qatlihim al-anbiya'a da kashewarsu annabawa bi gairi haƙƙin dama annabi ba haƙƙin da zai saka kashe shi wa qaulihim qulubuna gulfun da faɗarsu cewa zukatanmu rufaffu ne ko cikakku ne bal ba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ne ya yunƙe zuciyar tasu saboda kafircinsu fala yu'minuna illa ƙalila ba sa imani sai kaɗan wa bi kufrihim haka da kafurcinsu, wa qaulihim alamar yama buhutanan azima yadda suka ƙirƙira ma maryam ƙarya wa qaulihim inna qatalnal masiha isa bana maryama rasulallah, da faɗar su cewa mun kashe almasihu isa ɗan maryam wa ma qataluhu wa ma salabuhu ba su kashe shi ba ba kuma su gicciye shi ba fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum Allah ya ce saboda zaluncin waɗanda suka ce su Yahudawa ne muka haramta musu daɗaɗan abubuwa da yawa da muka halatta musu wa bisaddihim an sabilillahi kathira da kuma yawan katange mutane ga barin bin Allah da yawa wa akalihim amwalan nasu bil batil kuma suna cin dukiyan mutane da me da barna wa akhazihim riba wa qadnuhu anhu da kuma yawan cin riba da suke yi an hana su waɗannan su ne laifuffuka guda ashirin da uku da Allah ta'ala ya faɗa sai Allah ya musu azaba ta hanyoyi guda goma duribat alaihimu zillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah an ɗora musu ƙasƙanci da talauci kuma suka juyo da fushi daga wajen Allah a wani gurin Allah ya ce hatta yu'dil jizyata an yajin wa hum saghirun sannan Allah ya ɗora musu jiziya za su ba da jiziyan ma ba za a ce sai a ce a je a can suna ƙasƙantattu. sannan Allah ya ce uqtulu anfusakum ku kashe kanku zalikum khairul lakum inda bari'ukum wani gurin Allah ya ce kunu qiradatan khasi'ina ku koma birrai ƙasƙantattu. wani gurin Allah ya ce wa anzalna alaihim rijzan minas sama'i bima kanu yafsuquna muka saukan musu da azaba daga sama saboda yawan fasikanci fa akhadhahum as-sa'iqatu wa antum tanzurun Allah yace fa akhadhahum as-sa'iqatu sa'iqa tsawa ta kama ku alhalin kuna gani waj'alna qulubahum ƙasiyatan Allah yace na mai da zukatansu suka koma busassu wa harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum man la'anahu hullahu, wa ghadiba alaihi waj'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada dagut anan kadai an ɗora musu musifa har guda biyar man la'anahu Allah Allah ya la'ance su yace wanda Allah ya la'ance shi wa ghadiba alaihi Allah ya fushi da shi ƙari kan la'ana Waje alamin humul ƙera data. daga cikin aka samu burrai wasu Allah ya mai da su burrai wal khanazira wasu Allah ya mai da su aladu wa abada wasu ma suka bauta wa dagut sune masu bautan maraƙi ula'ika sharrun makanan waɗannan sune mafi sharrin a wuri a masauki ko a matsayi wa adallu an sawa'i isabe, kun ga ashe kenan da Allah ya ce fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin suka mai suka dawo suka komo suka dawo da fushi akan fushi to me ma'anan fushi akan fushi sai aka fassara shi da annal ghadab al awwal littikhazihim al ijla fushin farko da Allah ya da su saboda sun riki ɗan maraƙi abin bauta to na biyun fa kufrihim bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda sun kafircewa annabi muhammadu shine gadabu na biyu kenan ka tashi fassara wa ba'u bi gadabin ala gadabin a wannan fassara sai ka ce fushin farko ya hau kansu ne saboda sun mai da ɗan maraƙi abin bauta fushi na biyu kuma saboda sun kafircewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama malam suddi ya rawaito wannan daga abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan abbas kaga in wannan ruwaya ta tabbata to ta samu jigajigan tafsiri abdullahi dan abbas da abdullahi dan mas'udu na biyu annal awwala litakazibihim rasulallah saboda sun karyata annabi ne aka yi fushin farko da su na biyu kuma li'adawatihim jibrila saboda suna gaba da jibrilu wai me laifin jibrilu ne da yasa yahudu suke gaba da shi wai saboda shi ake aikowa da dokoki kun ji inda ya laifi jibrilu ne yake ya saukar da attaura shi aka ba attaura ya kawo shi aka ba injila ya kawo shi aka ba zabura ya kawo shi aka ba qur'ani ya kawo to yayi laifi a gurin yahudu muku a gurin mu jibrilu yana da daraja yana da girma shi yasa annabi in zai addu'a da daddare ta neman kariya daga bata akwai addu'a da zaka dinga yi da daddare a cikin sallar dare don Allah ya kare ka daga ƙungiyoyin bata sai annabi ya ce Allahumma rabba jibrila wa mikala wa israfila fatirar samawati wal ard anta tahakumu baina ibadika fi ma kanu fihi yahtalifun ihdini li fihi min alhaqi bi iznika innaka tahdi man sha'u ila siratin mustaqim wannan addu'a annabi yana yin ta a sallar dare domin neman kariya daga ƙungiyoyin bata kace ya Allah kai ne mahaliccin jibrilu da mika'ilu da israfilu kai ka kagi sammai da ƙasa kai kake hukunci tsakanin bayinka bisa abin da suke sassabawa ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya a cikin abin da aka yi saɓani duk inda aka yi saɓani Allah ka nuna min gaskiya kuma ka bani ikon binta a cikin saɓanin wannan shine addu'a da annabi yake ya kamata duk musulmi musamman a wannan zamani da ƙungiyoyin bata suka yawa ya kamata ka dinga wannan addu'a kana neman Allah ya shirya da kai gaskiya a bisa yawan rikicin saɓani da ake yi hatta a cikin musulmi shine Allah ta shine aka fassara wannan cewa fushin farko ya hau kansu saboda sun ƙaryata annabi na biyu kuma saboda ƙiyayyarsu ga jibrilu shaharu ya ruwaito nan daga abdullahi dan abbas ko kuma faba'u bi ghadabin ala ghadabin cewa anna al hina qalu yadullahi maghlula lokacin da suka ce hannun Allah kambalalliya ce a cikin suratul ma'ida aya ta 64 shine Allah yace an yi fushi da su na biyu kuma hina kazzabu nabiyallah lokacin da suka ƙaryata manzon Allah in ji Abu Salih daga Abdullahi dan Abbas malam Farra'u ya karɓi wannan fassara na hudu annal awwala wato fushin farko litakazibihim bi Isa wal Injil saboda sun ƙaryata annabi Isa har sun masa ƙage sun ce ɗan zina ne sun kuma ƙaryata Injila ba sa aiki da ita na biyu kuma litakazibihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wal ƙur'ani. saboda sun ƙaryata annabi Muhammadu da ƙur'ani, kenan sun ƙaryata annabawa biyu da littattafai biyu in ji malam Hassan da malam Sha'abi da malam Ikramata da Abul Aliya da Qatada da Muqatil na biyar fassara ta biyar annal awwala litabdilihim at-taura saboda sun canza at-taura sun sassaka sun ƙara sun rage sun jirkita duk da aka yi bayanin annabi sai su ƙara ɗugo ko su cire ɗugo, dan ya zama ba shi ba ne والثاني لتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم جمال مجاهد ذاك الله تعالى yace fa ba'u bi ghadabin ala za mu iya haɗa waɗannan mu ce duk shine dalilin ma fushi da su ɗin gaba ɗaya domin dukkan laifuffuka ne wanda wani daga ciki ba za a fitar da shi ba sai Allah ya ce walil kafirina azabun muhin azaba ta wulaƙanci ta tabbata akan kafirai azaba Allah iri-iri ce akwai azabun muqim akwai ashaddul azab akwai azabun azim akwai azabul hariq akwai azabun muhit akwai azabun shadid akwai azabun alim to su waɗannan za a yi musu azabun a za'ihana azaba ce kuma a cikin wulaƙanci har za su su ce Allah ka rage mana azaban nan rabbana akhrijna minha da farko za su fara neman fita rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun Allah fitar da mu in mun ƙara to mu muka cuci kanmu akwai kuma da su ce wala dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuka za su ce ya maliku roki Allah ya kashe mu mana kawai yau mutuwa suke nema Ƙala qala innakum makisun akwai wanda suke cewa khaffif anna yawman min azab a kaffafa mana azaba ko da kwana ɗaya ne mu dan ji sarari mu dan ji daɗi ko ƙaƙa Allah ya ce a'a akwai wanda za su ce rabbana amatta na sunataini wa ahayata na sunataini fa atarafna bi zunubina fa hal ila khurujin min sabil Allah ka kashe mu biyu ka raya mu biyu to mun yadda da duk laifin da aka ce mun yi mun yadda shin akwai hanyar fita daga wuta Allah ya ce babu fa in udina fa inna zalimun don haka sai mu tsaya a nan aya ta casa'in cikin suratul baqara abinda muka faɗa daidai Allah iba mu lada inda muka kuskure ko a harshe ko tuntuɓan harshe Allah ya yafe mana ayoyin da suka faɗi ni'ima suka yi bishara Allah ya samu a ciki wanda suka faɗi azaba Allah ta'ala ya tsare mu Abin da ake so a yi Allah ya ba mu ikon yi Abin da aka hana Allah ya ba mu ikon hannuwa